kalangu sashen hausa na studio kalangu ke sauraro daga nan anguwar kwara kano a birnin yame ga kanun labarin na yau kwamitin kare 'yan jarida cpg ya yi wa baba alfa goyon baya za ku ji kalamun nasu kwamitin jagorancin kungiyar ɗaliban Nijar ya sake tsunduma yajin aikin ɗaukar karatu za ku ji kuma yadda aron gama ta shiga tsakanin ɗaliban makarantar CAG Vincent da jami'an tsaro. Rahoton musamman na yau zai baku damar masaniya bisa ga halin da timaka ta kasance a kwalo amma. To madalla masu sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun ga kuma yanda suka kasance. Kwamitin kare 'yan jarida CPG da ke girke a birnin New York kasar Amurka ya yi wa wato furuci akan halin da ɗan jaridan nan Baba Alfa ke ciki wanda kwamitin wato wanda gwamnatin Nijar ta kora ranar Talata da ta shuɗe a cikin sanarwar ta CPG Angela Gintal wato jagorar JPG reshen Afirka ta ce kamun da kuma korar korar da aka ma baba alfa da gwamnatin jihar ya yi tamkar cin zarafi ne na sama ɗan jaridar wato takunkumi sanarwar ta ci gaba da cewa mahukuntan nijar kamata ya yi su bar baba alfa ya ci gaba da aikinsa ba tare da tsangama ba ya kuma yi rayuwarsa cikin kwanciyar hankali tare da iyalinsa a ƙasar nijar. Kwamitin jagoranci na ɗaiɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar sai dai ESN ya sake maimaita kiran yajin ɗaukar da rasi na sa'o'i arba'in da 48 daga ranar yau. Suna nuna wato rishin amincewarsu ne bisa ga yarjejeniyar da gwamnati da sandikan maluman ba da karatun jami'ar Yame suka yi watan Mars inda ya shuɗe. Suna kuma wato buƙatar a maido abokanansu shida wakilai da aka kora. Bari mu saurari Algabit Idar babban sakataren ƙungiyar. nous avons entamé des négociations. Mun ta tattaunawa tsakanin mu da gwamnati tun lokacin soma wannan yaji aikin, amma har yanzu jawabin ɗaya ne, inda muka ce ba za mu amince ba, mun ginda ya musu sharuɗa domin share muna hawayenmu. Don haka ne muka ƙara shiga wani yaji aiki har sai mun samu biyan mu Abin da ya shafi jami'a matakin da shugaban jami'ar ya ɗauka abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba, kuma sun gano cewa ɗalibai kanmu a haɗe yake, kuma a shirye muke suke domin tabbatar da haƙoƙinmu. Eh, fasarar kalamun wato Algabit Iddar babban sakatarin ɗalibai kuka saurara. jefa dutse can jefo barkonon tsohuwa daga can halin da aka gani kenan yau da sahe a makarantar boko cs kwara kano wadda kuma ake sani da sunan cg vincent inda ɗaliban makarantar suka karbi kiran da kungiyar ɗaliban niger ta yi sakamakon wannan arangama ya nuna ɗalibai kimanin goma da suka suma dangance da shakar barkonon tsohuwar ga salifu saidu ɗaya daga cikin wakilan ɗaliban ɗauke da bayani in muka ɗauka bisa situation inda muka gani ta tsakanin mu da sojoji abin da suka bai yi ba bisan plan droit in mu muke muna na muna ga duke sun gaza yi mun abin da muke so kenan bai kamata ba su zo su aiko mun sojoji har su ce su buge mu a kuma waɗanda suka buga da ja saura sun so me saura kuma ga su nan dai ba san ma cikin eta inda suke ba wanga abin da suka bai yi ba in akwai mododur kuma sai mun hota. wanga abu mafari guda ne an yi lansan mododur tun jiya aka ce cikin mododur in nan ta an ruhe hanyoyi ko ka wa huce amma mu hudda kamarar dukkan su mu ta wurin huddawa wasu ce ba su ta ba su yin ba A wani fanni kuma a yau da sayi ne aka wallafa sakamakon gasar kasa da kasa bisa ga fifita harshen Faransanci wanda aka malakani Prolaf a can harabar 'yan majalisar dokoki a nan Yame. Waga gasa aji ta ba ɗaya ya samu halartar ƙasashe guda hudu burkina faso mali nijar da benin burkina faso ta ce tukuci na farko nijar na bi mata kanan benin ta zo ta uku abdu uma wanda ya shirya da 'yan takarar nijar ya yi furci kamar haka Tuni a sharabawa ta rubutawa Nijar ce ta zo ta farko, sai a wajen sharabawa ta baki da baki ce aka tsige waɗansu daga cikin ɗalibai. Amma sun samu maki mai kyau a cikin wasu sharabawa. Wannan yana baiwa yara ƙara samun hazaƙa wajen rubuta kalmomi domin aiki da su a zahiri. A cikin makarantu akwai samfarin shifta da aka kawo wanda ake kira Prolof, wanda tuni ɗalibai sun fara sabawa da shi. Ina shawarta ɗalibai da su rinka sharabawa na haɗa kalmomi waɗanda su ne matsalolin da suke fuskanta inda ko suna da cikakkiyar amsa mai kyau. Ba sa iya furta shi yadda ake so a cikin fahimta. Krista. Mm, Shugaban ƙasa a jiya ya karbi aikin kammala hanya mai fita daga balle yara zuwa loga sabgar da aka yi a garin Tabala, hanya mai tazarar kilomita arba'in da tallafin asusun gwamnati aka gina ta za ta baiwa wato al'ummar karkarar damar kai da kawowa. Albarkacin wannan sabga ministan gine-gine Kadi Abdullahi ya yi jawabi kamar haka. Hanyar balle yara loga ta laƙume makudan kuɗaɗe da suka kai kimanin miliyar goma sha hudu da 'yan kai, wanda yawancin aikin duka Nijar ce ta ɗauki nauyinsa, inda wani kamfanin ƙasar China ne ya samu kwangilar a tsawon watanni ashirin. Wannan hanyar kwalta loga da ke haɗewa da jihar Doso za ta kawo ci gaban tattalin arzikin dukkanin garuruwan da suke zagaye wajen ingancin rayuwarsu. Kuma an samar da fitilun wutar lantarki 200 da kuma yi musu rijiyoyin murtsatse shida da ma shuka itatuwa da suka kai 443. Fasarar wato jawabin minista Abdu Abdullahi Kadiri kuka Kadi kuka saurara. A birnin Yame wuraren da aka keɓe ma wasu wato abubuwan hawa motuna da makamantansu bisa manyan tituna kamar Boulevard Tanimun. 'yan saide-saide masu kai da kawowa sun mamaye wuraren baki ɗaya ba kan ka'ida ba ganin wannan hali shugaban tawagar musamman mai jagorancin birnin yame ya yi wani taron ba da labari inda ya yi magana a kai ga fasarar kalamun da Muktar Mamudu ya yi. Tuni mun yi fita ta farko inda muka kawar da duk waɗanda suka mamaye wuraren. Ina ba ku misalin babban titin nan mai suna Tanimun inda muke da hanyar ababen hawa masu kafa hudu da hanyar ababen hawa masu kafa biyu da kuma ta 'yan ƙasa. Wani wuri ne da aka keɓe domin wani abu can daban amma muna ganin ba a mutunta abin. Yanzu haka muna nan muna tana da wani tsarin aiki wani zamu buƙaci jami'ai su kula da waɗannan hanyoyi musamman babban titi na Tanimun da hanyar Gudal. Za mu fara da wannan tsari a duk inda mutane suka mamaye wurare ba kan ka'ida ba mun ɗauki alkawalin saka tsari a cikin birnin za mu kai ga haka amma yana buƙatar lokaci za mu yi amfani da dabaru na waye kai sai mun je wajen mutane mun fahimtar da su ba za mu takura musu ba za mu yi ƙoƙarin ganin kowa ya gane ya kamata ya mai ta zamanto birnin da ke birge kowa A yau mutane da dama suke kiwon wato ƙananan dabbobi a cikin gida a nan yame duk da ɗumbin cimakar dabbobin da ke akwai farashin ya kasance ba kowa ba ke iya tunkarar shi ga rahoton da habibu garba ya naɗa mana asumani na fassara mu shi A cikin birnin Yamai ana iya ganin wuraren sayar da abincin dabbobi a ko'ina wanda kuma ake bukata sosai musamman masu kiwon ƙananan dabbobi a gidajensu. Masayan da muka haɗu da su da ba su so mu naɗa muryoyinsu ba sun koka dangane da tsadar cawa ko haki. Ahmed da wani matashi da ke son kiwon dabbobi a gida ya bayyana mana yadda yake fidda kansa. buhun kilo ashirin da biyar jika hudu 'yan mutum kana da bisa shi kai biyar zuwa goma bai maka sati kenan akwai tsada to yadda ni nake yi don abun ya zo da sauki kaɗan ina tada ni abinci na lokacin kaka sai in sai da yawa in aje masu sayar da abincin dabbobin sun bayyana cewa wannan tsadar farashin ta danganta da lokaci da kuma daga inda ake kawo abincin dabbobin hakin gujiya muna sayar shi jakka biyu da hamsin a can gaba in ya ƙara kuɗi daga maraɗayan da muka ɗauko shi ina kama ya eh, zaka nan muna saida shi ka ɗari biyar ka zuwa can gab da trade zuwa sallah muke saida shi ka jakka biyu ɗari biyar muke saida shi in ya karo kuɗi daga can ƙauye. Wasu masu kiwo sun nuna buƙatar ganin gwamnati ta sake kaddamar da shirin sayar da dusa da kuma cawa a farashi mai rahusa. Daga ya mai mutattaka zuwa arewacin ƙasa, jami'an tsaro na polis ɗin Agades a jiya sun damƙe ɗumbin man fetur na sarandi a cikin wata anguwar garin Agades. bidanni 228 'yan litir 25 ne aka samu shaƙe a cikin motoci biyu da suka fito daga birnin Kwanni. Shugaban jami'an tsaro na polis yankin Agades, Isufu Haruna Ali, ya yi wa wakilinmu Musa Mamman ƙarin bayani ga abin da yake faɗa. wannan mai da aka kama an kama shi wajen kaman karhe daya zuwa karhe daya da rabi mun tarda su cikin wani gida ta aka boye wannan man da muka je mun tarda sun sauke wannan mai ana nan ana lissahi da su da wanda sai sararraba ma a lokacin nan ne muka tarda su muka musu mamaye man da muka kilga bido 228 bido na litir irin wannan da biyar su ne aka kama su da su don muka ɗauko su kawo su nan gidan 'yan sanda komsiriya tunda ba aikin mu bane mu kama ne muke saboda da mun san harkar duwan ce kenan mu mun kawo mun yi lissafi kuma za mu ci wannan aiki da muka yi lalle kokari namu ne amma na mutanen gari ne saboda inda mutanen gari bisa yarda ma wanga abu bayi ba daga agadas mu isa yankin zandar a cikin yankin zandar kwamin in da'irar tanut da ke tsaka-tsaka bisa ga shimfiɗar hilayen noma da hilayen kiwo arewa maso gabas wani lokaci tana fuskantar rikitu da dama tsakanin manoma da makiyaya Umaru Jibrilu magajin garin kwamin ɗin ya ƙara mana haske akan wannan lamari. Doka ta ƙayyade wajen noma, amma saboda rashin sani akan wannan dokar, mun yi la'akari ana samun manoma waɗanda suke mamaye yankin na arewaci. Muna iya mu wajen wayar da kawunan jama'a domin su daina wuce gona da iri, domin kiyaye matsalolin rikici da ake samu tsakanin manoma da makiyaya. A wani babi kuma gundumar mu tana da isasshen albarkar filin noma, amma wurin noma ana mamaye sani ba tare tare da bin ƙa'ida ba, mun ɗauki matakan da suka dace domin saka tsari a kan abin da yake wakana. Nous sommes en train de prendre des dispositions réglementaires pour organiser cet état de fait. Labarun na zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar kwar Kano a birnin Yamma yanzu kuma sai shirinmu na gaba. A cikin kwamin ɗin kwalo damarar da ta shuɗe sakamakon ya bayyana giɓi a cikin garuruwa biyu na kwamin ɗin lamarin da yau ya sanya al'umma cikin kakanikayi. Habibu Garba ya shirya mana rahoto akai Asumani Shina ɗauke da fasara. L'évaluation de la campagne, on en a fait avec le ministre, on en a fait. damana mun yi ta tare da minista, mun yi ta tare da ilahirin magajin nan garuruwa na departama din Kwalo. Gaskiya damanar ba ta yi yanda mutane ke so ba. Suna cikin bukata, babu garin da zai iya cewa ya samu amfanin gona mai yawa. Dukkan su sun sami gibi a wannan shekara. Akwai waɗanda ko shuka ba su yi ba. Karamar hukumar ta kumshi garuruwa 32 da ƙauyuka takwas. Kuma ba a waye kan al'umma ta yanda za su saka takin gargajiya a cikin gonakinsu ba. Shi kuma takin aikin zamani ba kowa ke iya samun sa ba. Babu manomin da zai iya samun isasshen abinci kowane irin noma yake yi domin bai da karfin biyan bukatunsa. Ruwan sama ba su zowa da wuri kuma suna tsayawa a daidai lokacin da ake bukatar su. Saboda haka ne muke kara neman taimako ga gwamnati da abokan arziki domin mu yi aiki da irin shukar da aka inganta. Sannan a baiwa al'umma bashin takin zamani isasshe. Ganin halin da ake ciki ne muka yi fatan shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa ya soma tun cikin watan Desamba. Ina shaida muku cewa mu mashawarta da ke tare da al'umma al'umma kowane lokaci mutane hannu suke tarawa za ku haɗu da magidanta masu ce muku e babu komi na ci gidana gaskiya muna kira ga gwamnati kar ta manta da ƙananan hukumomi wajen samar da abinci da za a saida wa jama'a a farashi mai rahusa a yanzu ma akwai sai dai bai isa ba saboda yawan al'umma kuma ana ganin mu muna kusan kogin isa ba kowa ne ke da wurin noma a nan ba mun kai kukanmu wajen gwamnati a game da batun sayar da abinci a farashi mai rahusa sai dai ba mu same shi yanda muke so ba saboda haka babu iyalin da zai iya samun rabin buhu buhu tiya-tiya muke saidawa eh, ana muka zo ƙarshen labarin namu da harshen hausa idan an jima kaɗan cikin 'yan sa'o'i za ku ji wato Musa Hassan dauke da labaru a halcin zamar bamanci a madadin wato Isaka Saini wanda ke bisa na'urori daban-daban Rahilatu Sumana wadda take editan maraicen yau da dukkan sauran abokanan aiki ya kasance na nan studio Kalangu da kuma na cikin ƙasa baki ɗaya a nan ni naku ɗan baudan da Arlit Malam ke muku sallama mu futa lafiya. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa.